To ga masu sauraron BBC kuma ga wani malami. Wallahi dab da wallahi ni yau ni da da farin ciki ba ni ga ga dan gidan BBC dan gaba kara <laughs> na ji dadi wallahi Haka ne to ya sunanka? Sunana Alfari. Na'am Alfari mai sauraron BBC. Wallahi kullum ina sauraron BBC wallahi. Ina jin dadi sire-siren su. Tun ban ji Hausa da kyau ne ka saurari BBC. Bai wana suke tarani ma. To ka jin Hausa kake sauraron BBC? To me kake fahimta? Eh lokacin nan dai kawai maganganu su dai suna burge ni. Ai ya kai yanzu ma rarara ina ji. Kenan duk abin da suka yi ina ji. Da ka ce da rediyo kake sauraro yanzu fa? Ah yanzu da salula na. Gaskiya salula na yanzu akwai salula akwai portable. Ina sauraron rediyo da waya wani bi kuma ban same su ba ina kamun su internet. To yanzu dai hali yanzu dai salula ka gane shi bayi na yin zamna ban da salula mai wanda nika saurari bbc da shi kullum kowane lokaci da zibi na yana bisa kaina to me kake amfana da shi daga sauraron bbc a ina saura ina himfani kore da gaske saboda yanzu in ni fara gaya maka wurare ma sai ka yi tamaha ma na yi ziyarci wurin nan na da ina yi a cikin sauraren su ma na san kamar na ina saye wuraren nan da an kai abin nan ina fahimta siyasan duniya game da bbc na yasa kowane kusurwa na san ko ina na to inda za ka ɗau kwanaki baka ji bbc ba fa babu layayya ba kwanaki sarauniya da ya zauna nan bai da bbc gaskiya na na damu kwarai da gaske wato gidan rediyon fm na sarauniya da suke juna shirin bbc kai tsaye madalla saboda kwanaki sun yi samu wani matsala kai sai da mun kai ma muna tambaya layayya sai na sun ke gaskiya wani matsala na sun samu to ka ce kana sauraron bbc tun kafin ma ka fara jin hausa shekara nawa kenan tun lokacin sai sagari na iko ina sokoto lokacin na shekara biyu lokacin na na sokoto gaskiya lokacin nan da an yi do radio muna su da lokacin radio na akwai ba sallu akwai ba da an da radio sai mun zo mun wa su muna sauraren su tun lokacin nan ina sauraren bbc har sai na zo to waɗanne shirye-shirye suka fi burge ka ko jan ra'ayinka a sauraren bbc gaskiya tabaki da taba karatu bai tara ne da si da wannan hamsosin takardu kowane lokaci ina biye da su saura kafa sai na ji su na kare to inda za a yi gyara kuma me ya kamata a gyara a shirye-shiryen bbc to sire-sire gaskiya akwai wuraren da ya kamata a gyara saboda wurin hamsoshin takardu yanzu ma an yi mai canji wani fasali nan wanda gaskiya muna so da ya kamata a yi a dan kara muna mu saurari shi kyau a to an rage gaskiya ba kamar da ba da lokacin ya yi saboda yanzu su bi dai na an kasa wuri guda da kuma hamsoshin takardun nan si dai na a wurin nan yanzu an sabi ya kamata a yi gyara wurin nan a yi gyara kamar yaya a kara mai su yi yawa kamar wadda suke da da wazan kanzi minti na wazan kusan ma minti goma sabira biyar amma yanzu bai kai wazan kara na sai a yanke shi kuma yau to mun gode kwarai alfari da sauraron sashen hausa na bbc na gode kwarai da gaske da wani ziyara ma da ka kai mini wallahi na ji daɗi ya <laughs> habba ka sai ya kashe ba to kuma muna fata za ka ci gaba da sauraron sashen hausa na bbc lalle dai ka insha Allah wannan kai kullum yana nan tare da bbc godiya muke na gode ni ba na gode <laughs> na gode <laughs>